بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mu da saduwa da juna a wannan yammaci mai albarka na ranar alhamis wanda ya dace da 21 ga watan sha'ban shekara ta 1400 da 38 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin makka zuwa madina kuma ita ce rana ta 18 a watan mayu shekara ta 2017 bayan miladiyar annabi isa a wannan majalisi mai albarka masallacin darussalam da ke gundumar wusai ta biyu a garin abuja wannan haduwa ba ita ce haduwarmu ta farko da 'yan uwa a wannan majalisi mai albarka ba kusan wannan shine zuwa na hudu ko na biyar da ne wannan majalisi guda uku daga ciki don gabatar da muhadara guda ɗaya daga ciki kuma ina cikin tawaga ta rakiyar babban malaminmu fadilatul dr muhammadu sani umar musa wanda ya zo ya gabatar da muhazara a 'yan watanni baya da suka gabata kamar yadda ɗan malam idris ya faɗa a cikin gabatarwarsa cewar za a yi muhazara ne da take da alaƙa da babbar ibada da take tunkarar mu ita ce ibada ta azumin wata ramadana mai albarka a tare da ni kamar yadda ya faɗa yadda kuke gani a hannun dama na akwai fadilatul doktor muhammad rabi umar musa wanda shakiki ne na dakta muhammad sani umar musa wanda ya zoye mana lakci a kwanakin baya da ya kuma na yi imani ba yau ka fara ganin sa a cikin wasa'il ba irin su suna tv ko irin su wisal ko afirka tv ko manara tv da makamantansu ba kuma yau aka fara jin karatuttukansa da yake gabatarwa ba saboda haka ghaniyun an tari. a bangare na hannun dama na mutum na biyu shine dan uwa malam Ahmad Abbas shi ma yana ɗaya daga cikin manya-manyan malamanmu Kirrij ne na jami'ar musulunci ta Madina bayan ya dawo daga Madina abinda ya fi shahara da shi ta fuskar shi shine musuluntar da maguzawa yasa wala Allah ba a san shi ta fuskar karatuttuka da darussa ba shi abinda ya fi shahara shi da shiga daji ya rayu da maguzawansa ya musuluntar da su shi yasa ma galibi ake kiran shi da suna malam ahmad mai maguzawa Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi a muhadara akan abin da ya shafi azumin wata ramadan wata abaci wadda take tana maimaituwa a kowace shekara duba da girman ibadar azumi din da kuma yadda al'umma suke bukatuwa zuwa ga tunatarwa a matsayin su na mummunai waɗanda Allah ta'ala ya bayar da labarin cewa tunatarwa tana amfanar da su a irin wannan shekarar ma an yi mahazarori mabambanta a ta a wannan masallaci an yi a kan abin da ya shafi azumin wata ramadan a jiya ma babban malaminmu dr muhammadu mansur ibrahim sokoto ya gabatar da muhazara a masallacin banet plaza wanda yake da alaka da wannan babbar ibada ta azumin watan ramadan da aka sai dai iyakacin kokari wajen sanya ni wu muhadarar da take da alaka da ramadan shine ta taba wasu abubuwa waɗanda ko dai ana faɗar su amma a wannan gabar ba a faɗe su ba ko kuma ma ba a saba faɗar su ba domin galibi da aka ce muhadara akan wasa ramadan zaka ga ana magana ne akan ta'arifin azumi din shi kansa me yake nufi wata ramadan din yaushe aka wajabta azumi matsayinsa a cikin addinin musulunci wajabcinsa a cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi sallama. ganin wata lokacin wato ainihin daukan azumi da lokacin ajewa ta fuskar kwanaki da sa na fuskar suhur da kuma lokacin suhur sannan kuma galibi akan yi magana akan salatu tarawih da salatu tahajjud da kuma wasu abubuwa da suke karya azumi ko kuma idan matsala ta samu dan adam a cikin azuminsa ya zai yi sahawunta ya zai gyara ta sahawun azumi rafkanwa da ake samu a cikin azumi ya zai a gyara galibi waɗannan abubuwan su aka fi bawa muhimmanci a lokacin da aka ce za a yi muhazara akan abin da ya shafi azumin wata ramadan kuma yin saba jin su to amma a wannan karan abinda Zami magana a kansa shi ne wato ainihin adabu sa'in ladubba da ake so shi ne azumi ya kula da su dan za ka ga waɗannan ladubba ɗin sun yi ƙaranci a cikin al'umma al'umma suna yin azumi kuma suna take waɗannan ladubba ɗin a zahiri kana gani waɗanda kuma sukan iya yi wa azuminsu targaɗe ko su sa azumin ya karye ko ma su lalata azumin gaba ɗaya saboda haka waɗannan ladubba suna da muhimmanci sosai da sosai ga masu azumi su san su su ringa tuna su kuma suna kiyaye su wala Allah a cikin ta'aliqin da iyaye na malamai na za su gabatar akwai abubuwa da kuma za su iya shafar azumi waɗanda su sun fi sanin abubuwan da al'umma suke bukatuwa da shi sai su fitar da shi a wato ainihin cikin ta'aliqin na yi ƙoƙari in tattaro ladubba guda goma waɗanda da su ne mai azumi idan ya kiyaye su azuminsa zai zama to karɓaɓɓe a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka sannan kuma ya shiga cikin faɗin waɗanda ubangiji ta yi wa alƙawarin ƴantawa a cikin wannan wata na ramadana mai albarka muna fata allah ta'ala ya isar da mu zuwa ga wata ramadana. da imani da lafiya da wadata ya kuma hore mana tsarkakakkiyar zuciya wajen yin wannan ibada ladabi na farko da ake so mai azumi ya kula da shi a lokacin da zai fara ibadarsa ta azumi shine ikhlas al-ikhlas tsarkake niyya tsakaninsa ga ubangiji mai girma kan tsarkake niyya ita ce gashin bayan karbar kowane aiki na ibada da ubangiji mai girma ɗaukaka ya sanya wa ɗan adam kuma ita ce dalilin da ya sanya Allah ta'ala kan karɓi aikin bawa haka kuma idan aikin bawa bai karɓu ba ta dalilin niyyarsa ne ubangiji mai girma ɗaukaka ba zai karɓi aikinsa ba kuna sane da hadisin Umar ɗan Khattab da ke cikin sayar Bukhari da Muslim annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce innamal a'malu bin niyyat haƙiƙa ayyuka ba sa yiwa sai da niyya mana sababin da kan sa ubangiji mai girma ɗaukaka ya karɓa aikin ɗan adam ya tabbatar da wannan aikin karɓaɓɓe ne shine yana da alaƙa da niyyarsa haka kuma bawa zai iya zuwa ya kyautata aiki amma Allah bai karɓa aikinsa ba dalilin da yasa ba a yi karɓa aikin ba yana da alaƙa da niyyarsa bisa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal a'malu niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa kuma kowane ɗan adam akwai irin abin da ya ɓoye na niyyar zuciyarsa ko wanda yake yi da kyakkyawar niyya don neman kusanci zuwa ga ubangiji mai girma ɗaukaka akwai kuma wanda yake yi da mummunar niyya don yabawar mutane ko a shaide shi da cewa shi mai ibada ɗin ne ko a shaide shi da cewa shi mai yin azumi ne wannan yadda yake ibada da irin waɗannan niyya din ubangiji mai girma ɗauka ba zai karbi ibadarsa ba domin kyakkyawar niyya sharadi ce ta fuskar karɓar kowace ibada isa Allah ta'ala ya faɗa innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin hakika tabbas ubangiji mai girma ɗaukaka ya kasance yana karɓar ayyuka ne daga bayansa waɗanda suke masu takawa wanda yana daga cikin abubuwan da suke taimakawa bunƙasar takawa a cikin zuciyar ɗan adam shine akwai al-ikhlas wato tsarkake wasiya wa azumi a matsayin sanar babbar ibada ɗaya daga cikin turaku da Allah ta'ala ya gina wannan addini din ya ɗora addinin a kai, to shi ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kwadaitar da mu zuwa ga tsarkake niyya a lokacin da ɗan adam zai azumi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin da al-imam al-bukhari da muslim su fitar da shi a cikin littafinsu na sahihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi dukkanin wanda ya azumci watan ramadan ba wai kawai kaya azumin shikenan an fara da kai an ajiye da kai ba a'a dole sai azumin ya cika sharuɗa guda biyu sharaɗi na farko shine ikhlasun niyya nan sallallahu alaihi wasallama yace imanan yana mai imani da ubangiji mai girma ɗaukaka da yin ibadan nan saboda Allah ta'ala shi shi kadai shar'i na biyu wahtisaban yana mai kuma kwaɗayin samun lada a wajen ubangiji mai girma ɗaukaka wannan gaba ta faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa hisaban dan kwaɗayin samun lada to sai zamanto ɗaya ce daga cikin gabobi da suke yin raddi zuwa ga bulatu sufiya irin wawaye da ke cikin sufaye waɗanda su a fatawarsu suke ganin cewa kawai suna bauta wa Allah ne ko dai wasu suna ganin suna bauta Allah bisa ga gadara ko kuma wasu suna bauta Allah kawai saboda sun mai da kansu a matsayin kaskantattun bayi kawai su suna bauta ne don sunan bauta amma ba su da wani farf ba su da wata sha'awa ta ubangiji ta'ala ya ba su lada ko kai ya ba su lada irin yadda zaka ji suna cewa kawai mu muna bauta ne in Allah ya ga dama ya sa mu aljanna Allah ya ga dama ya sa mu a wuta mu dai mun bauta masa wannan ba aqida ce ta mu'mini mu'mini yana bauta ubangiji ta'ala da tsarkakakkiyar niyya da kuma manufa tsarkakakkiyar niyyar yana yi dan Allah manufar shine domin ya samu ladan ubangiji ta'ala da kuma kusanci zuwa ga ubangiji mai girma ɗaukaka wannan shine cikakken abin da takawa take ɗaukan ma'ana bisa daga cikin malamai suka bayar da ta'arifin taqawa da cewa an ta'mal bi awamirillah ala nurin min Allah tarju thawaballah wa an tajtaniba maharimallah ala nurin min Allah takhafu iqaballah taqawa shine an ta'mal bi awamirillah kai aiki da umarnin ubangiji mai girma daukaka ala nurin min Allah kana mai dogaro da kafa hujja da wani haske da ya zo maka daga wajen ubangiji mai girma ɗaukaka to kana kafa hujja da littafin Allah ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam tarju sawaballah ka bauta wa Allah kana da manufa ce manufar tarju sawaballah kana mai kwaɗayin samun ladan ubangiji mai girma ɗaukaka wa an tajtaniba maharim Allah sannan ka guje wa abubuwan da ubangiji mai girma ɗaukaka ya haramta ala nurin min Allah kana mai kafa hujja da hasken da ya zo maka daga wajen ubangiji ta'ala shine littafin Allah ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ingantacciya takhafu iqabullah zaka yi hakan ne kana mai jin tsoron azabar ubangiji mai girma da kaga shi kenan ibadar mumini tana ginuwa ne akan manufa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace man qama ramadana imanan wa ihtisaban dukkanin wanda ya tsayar da wato man saba ramadana duk wanda ya azumin wata ramadana imanan yana mai imani da Allah ta'ala da ikhlasi da tsarkakakkiyar niyya wannan kuma sai ya zamanto jan hankali ne shi ma ga waɗanda wato ainihin suke yin azumi da wata manufa ta duniya akwai waɗanda suna nan yanzu sun shirya wa ramadan ramadan yana nan zuwa ya tara bukatunsa tiri a cikin zuciyarsa eh sai ramadan ya zo zan fi kiyamul layli Allah ya bani kuɗi Allah ya bunƙasa min jari na Allah ya kaza Allah ya kaza wani sai ramadan ta zo tukun ya zo tukun yake kwazo wajen kiyaye sallah wani sai ramadan ya zo yake kiyamul layli wani sai ramadan ya zo yake da kyakkyawar alaka da alqur'ani wani sai ramadan ya zo yake da alaka da zikiri ba dan komai ba saboda me samun wani mafita a gidan duniya yana nan ya shirya ma ramadan eh yana nan yana jira ramadan ya zo wa bisali yana jiran goman ƙarshen ramadan ya zo ya casa ibada ya roƙi kuɗi ya roƙi ɗaukaka ya roƙi matsayi to wannan kaga ana jiya masa tsoron rashin kyakkyawar niyya abota ubangiji ta'ala a cikin wata ramadan imanin kana mai imani da shi da ikhlasi shi duk wata bukata ka sai ta biyo baya wa hisaban kuma kana mai neman lada a wajen ubangiji ta'ala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya haka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa dukkanin abin da ya gabatar a cikin zulmansa ma taqaddama min dhanbi ma dinnan wasu daga cikin malamai suka ce sila ce wato abin da yake nufi da abin da wato ainihin ya gabatar a cikin sa, sawa'un manya-manyan zunubai ne ko ƙananan-ƙananan zunubai Allah ta'ala zai wanke ka gabarin waɗannan zunubai matuƙar baka danne haƙƙin wani ba haƙƙin wani ba za a gafarta maka ba sai in ka je ka nemi yafiya ko kuma ka mare masa da haƙƙinsa abu na biyu daga cikin adabu sa'il shine kula da yin sahur as-sahur kula da yin sahur baya daga cikin azumi na musulmi mutumin da zai ce shi ɗore yake wani yana nan shi ɗabi'arsa ko kuma ra'ayinsa har ma alfahari yake da wannan ra'ayi akan cewar shi ba ruwansa da yin sahur ke maka aini ba na sahur kawai ni ɗore nake yi wannan baya daga cikin manufa ta yin azumi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗaitar da mu yin sahur kuma ya sanya sahur ɗin ya zamanto abun kwadaituwa ne a gare mu domin mu cika ladabi na wannan ibada ta azumin wata ramadan mai albarka daga cikin irin hadisan akwai hadisin da al-imam al-bukhari da muslim Allah ya kanshi da Allah tarin rahma suka fitar da shi a cikin littafin na sahihi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa tasahharu fa inna fi suhuri baraka ku ringa yin sahur ku sani cewa a cikin yin sahur akwai albarka wasu ruwayoyin hadisan suka nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce bambancin da ke tsakanin azumin mu da azumin al'ummar da suka wuce a bayan mu tunda su ma suna azumi kamar yadda muke azumi Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun to nufar wato ainihin bambancin da ke tsakanin azumin mu da nasu shine wato ainihin yin safar yahudawa da nasara ba sa yin sahur a cikin azuminsu shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa tasahharu fa inna fi suhur fa inna fi suhur fi suhur baraka domin a cikin yin sahur akwai albarka akwai a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙara kwadaitarwa dangane da wato ainihin yin sahur ya ja hankalinmu ko da ruwa ne dan adam ya tashi yayin sahur din nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa as-suhuru baraka ku sani cewa yin sahur albarka ne abu ne wanda yake da albarka a cikin sa saboda haka fala tad'uhu kada ku kuskura ku rabu kada ku kuskura ku ku yin sahur kada ku kuskura ku da yin sahur ko da ku zai ɗauki ruwa ne ya kwankwada ka tashi ka kurɓi ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku kuskura ka bar yin sahur fa inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin Allah da mala'ikunsa sun kasance suna yin salati ga bayansa waɗanda suke tashi su yi sahur. Saura kaga wannan yake nuna maka falala ta yin sahur da kuma tashi a yi sahur a cikin wannan ibada mai albarka wannan na kawo shi ne saboda galibi wato mutane suna yin sakaci da yin sahur ba sa bawa sahur ladabi wasu suna ganin cewa ba sai sun yi ba wani ma ya fa'ala kansa akan cewar idan ya yi sahur ɗin nan azumin ma ya fi ba shi wahala Ko ka daure ka koyi yin sahur ɗin ba wai da manufar kawai ka cika koshi ba a da manufar ka samu wannan albarka din da kuma salatin Allah da salatin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ainihin ga bayinsa waɗanda suke yin sabon. a ruwayar da Imam Muslim ya a cikin littafin sa na sahihi Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa faslu ma baina siyamina wa siyami ahlul kitab akalat as-sahur wato bambancin da ke tsakanin azumin mu musulmai da azumin waɗanda suke a halin kitab shine cin safar da aka ko dan kada kai ta tashabbuhi da su to kaga ya kamata ka tashi ka kiyaye wannan ladabi na yin safon abu na uku wato ainihin daga cikin abubuwan da ake so mai azumi ya kula da su shine yawan ambatan ubangiji mai jima ɗaukaka a lokacin da yake cikin kwanaki da ranukan azumi ya guje wa zartuttuka waɗanda suke na batsa ya guce wa tuntuka waɗanda suke da banza ya shagaltu da ibada ibada ta zikiri karatun alkur'ani salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yawan tasbihi yawan tahmidi yawan tahlili yawan takbiri ya zamanto harshen sa yayi danye cikin ambaton ubangiji mai girma dauka sannan kuma ya horar da gabban sa wajen yawan tayin nafilfili a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan ya shagaltu da karatun alkur'ani mai girma kada ya wai ainihin shagaltu da wasu abubuwa na duniya ko wasu abubuwa na hirarraki ko ya zamanto kasalalle ne yawan yin bacci don wani yana ɗaukar ranakun wata ramadan a matsayin ranakunsa na hutu da bacci zai ce ainihi a ramadan ba ma na tashi daga bacci sai karfe sha biyu da rabi da na tashi sha biyu da rabi an yi sallar azhar zuwa karfe biyu sai in dan koma in yi bacci kaga la'asar ta yi na rage lokaci ka rage lokaci babu ibada ka rage lokaci baka yi wani abu da zai amfanar da kai ba shikenan lokacin ya tafi a banza irin wannan lokaci mai bonus mai albarka irin wannan to ya kamata dan adam ya dage wato ainihin da yin abubuwa waɗanda za su amfana da shi sannan kuma a cikin ƙarƙashin haka ya dage da yin kyauta a cikin wannan wata mai albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda abdullahi dan abbas yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ajwadun nas annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance ya fi kowane mutum da ka sani a duniya kyauta domin lafazin annas din am ne ismi ne wanda yake am abdullahi na abbas ya amfani da shi ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kowane dan adam da ka sani a duniya kyauta ka kawo duk wanda ka san yana da kyauta a duniya idan aka gaya maka kyautar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ka ga wannan maruwaci ne yasa wani balaraban kauye da ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama annabi ya dumbuji dabbobi ya ba shi garken dabbobi sama da ɗari biyu ya ce wannan naka ne wannan sai sami masa sababi na da'awa ya koma ƙauyensu yana da'awa yana cewa ayyuhan nas aslimu udkhulu ila islam fa inna muhammadan yu'ti ata'a man la yakhsha al wal faqr ya ku mutane ku musulunta ku shiga addinin musulunci domin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana bayar da kyauta irin kyautar mutumin da baya jin tsoron talauci baya jin tsoron ya rasa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine abdullahi dan abbas yake cewa lokacin da zaka ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wato ainihin gwanintar kyautarsa bunƙasar kyautar annabi sallallahu alaihi wa sallama shine lokacin ramadan hina yalqahu jibril a lokacin da mala'ika jibril yake zuwa ya samu annabi sallallahu alaihi wasallama fa al alquran ya zauna su yi al alqurani su yi bitar alqurani tare da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan hadisin yi mana ishara akan abubuwa guda biyu shine abu na farko azzikir ambatan Allah ta'ala domin mala'ika jibril ya kasance suna zuwa suna mudarasar alqur'ani da annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewa alkur'ani shine mafi girman zikiri da ka sani a ban ƙasa dukkanin wani zikiri baya ga alkur'ani yake a cikin alkur'ani aka cira to shi sannan kuma abu na biyu shine kyauta aljud wal karam kyauta ta annabi sallallahu alaihi wasallama da karamcinsa kaga wannan ladabi ne da ya kamata mai azumi ya kula da shi shine Abdullahi dan Abbas yake cewa Annabi sallallahu alaihi wa ya kasance lokacin da mala'ika Jibril wato ainihin ya haɗu da shi suna karatun alƙur'ani ɗin nan ajwadu bil khair ya fi kowa kyautan alkhairi ya fi kowa kyautar dukiya minar rihil mursala kai ya ma fi iska nan sakakkiya bayar da kyauta aga iska ita ce baka limitin din abin da take baka to haka annabi sallallahu alaihi wasallama a ramadan yake ta bada kyauta yake ta infaki yake ta ciyarwa yake ta kyauta sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na gaba ne abu na hudu kenan daga cikin ladabin da ya kamata mai azumi ya kula da shi shine kiyaye kansa ga barin wato ainihin zantuttuka waɗanda suke na batsa yasashen zance zance na ƙarya shi da ƙarya hira mara amfani zama musu musumbal hira ta siyasa rumo da ake yadawa a social media a facebook kawai kaga abu ya zamanto muhallin hiwa a zauna a bata awa bi awa uku a cikin ramadan baki yana kumfa ana musu akai dukkanin wanda yake wannan to ya sani cewa yana ta nausar azumin sa ne yana taiwa azumin sa targade yana ta cutar da azumin sa ne in bai wasa ba shedan zai zuga shi sai yayi abin da ya tashi bashi da ladan azumin ma gaba daya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya gaya mana cewar dukkanin wanda baya kiyaye harshensa a lokacin Ramadan to Allah ta'ala baya bukata in zuwa ga barin abin da ya bari na cinsa da shansa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mallam yada qawlan zur wal amal bi dukkanin wanda bai rabu da zancen zurba zance na ƙarya da aiki wanda yake na ƙarya ko aiki akan ƙarya din falaysa lillahi hajatan an yada ta'amahu wa sharabahu Allah ta'ala baya da wani bukatuwa ga abin da ya bari na abincinsa da abin shansa alama ce da take nuna cewa kamar yana yin yunwa banza ce yana shan kishirwan banza bai da wani ladan wannan yunwa da yake ji bai da ladan kishirwar da yake Sau saboda aka ga kenan wajibi ne mutane su kiyaye wannan harshen nasu a lokacin wata ramadan wani hadisi imamul bukhari Allah ya kanshi da rahama ya fitar da shi a cikin littafin sa na sahihi imam jabir ibn abdullahi al-ansari a cikin sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ƙara masa da yana cewa idan za ka yi azumi ka tabbatar kunnanka yana azumi in za yi azumi ka tabbatar idanka yana azumi haka kuma idan za yi azumi ka tabbatar harshenka yana azumi ga barin ƙarya da sabon ubangiji bai girma ɗaukaka in za ka yi azumi ka tabbatar mu'amala ka tana yin azumi ga barin cutar da abokanan zamanka da makotanka da haka wato ainihin dukkanin wani abu da zai lalata azuminka ya tafiyar maka da ladan wannan azumin naka ka kiyaye shi ka zamanto mai nutsuwa ka zamanto wanda yake wato ainihin mai dagewa wajen ibada a lokacin da kake azumi wato ainihin jabir ibn abdullahi al-ansari yake cewa kada ka yadda ka sanya ranar azumin ka ta zamanto daidai take da ranar da ba ranar azumin ka ba ana so al'umma duniya ta ga bambanci a jikin al'ummar musulmi ɗabi'unsu ya canja halayyarsu ta canja su ta canja ta yadda wanda ba musulmi ba zai mamaki ya ringa tambaya ce na ga waɗannan abokanan zaman na nawa su ta canja ba irin yadda na saba ganin ta ba sai a ce ai suna cikin ibadar azumi daga nan zai tambaya ne azumi daga nan sai ku yi masa bayanin azumi daga nan sai Allah ya wulla haske a cikin zuciyarsa sai ya fahimci musulunci ya shiga addinin musulunci wanda haka idan za ka yi azumi ya zamanto ka kiyaye dukkanin wani abu da zai lalata maka azuminka a gurguje ladabi na biyar da ake so mai azumi ya kula da shi shi ne wato ainihin lokacin da yake azumi ya kiyaye kada ya ringa fada da mutane kada ya ringa zagin mutane kada wato ainihin ya ringa cutar mutane kada ya ringa ha'intar su kada ya ringa hada annabimanci a cikin al'umma ya ringa hada munafunci a cikin al'umma ya bata tsakanin mutane a'a ka zamanto mai maslaha a tsakanin mutane ka zamanto mai yin sulhu a tsakanin ka zamanto mai samar musu da farin ciki a cikin zuciyarsu ka zamanto mai afuwa da yafewa a lokacin da kake cikin azumi kada ka zamanto wanda wato ainihin yake wato ainihin hada husuma a cikin mutane hadisi ya zo a cikin sahih muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idza kana sawmu idza kana yawmu sawmi ahdukum idan ya kasance wannan rana ta azumin ɗaya daga cikinku ne ranar da ɗaya daga cikinku ya azumi falayar ku kada ya ringa zance na batsa kada ya ringa zance na farfasa ba wai sai daga lokacin da aka ɗauki sahur daga lokacin da alfijir yake to zuwa faɗuwar rana ba ba wai iya wannan lokaci din ba da za ka ga samari ko waɗanda suka fitini kansu a irin wannan lokacin suna ƙoƙari su kame amma da zarar an ce an sha ruwa an yi sallan magariba an ke girki an ji an yi sallar isha mai rabon eh, tarawe ya ji ya yi sallar tarawihi ya dawo to kuma a nan lokacin baya da aiki sai dai ya buɗe waya sai shafin har karfe hudun dare ana shafin da 'yan mata tura waccan ƙarya daban waccan ƙarya daban waccan ya tura mata gashi yanzu a kwance a Protea Hotel a Lagos ƙasar ruwa yana saman ruwa a kwance wannan kuma ya tura mata ai ɗazun nan muka shigo Abuja mun sauka a Hilton wancan kuma ya tura mata yana kaduna wancan ya tura mata yana kana wannan ba ɗabi'a ba ce ta mai azumi ya ta kwarkwasa yana yaudara wasu ma suna zantuttukan batsa wasu na sharing ɗin hotuna na batsa a junansu wasu na sharing ɗin clip na bidiyo na batsa a junansu annabi sallallahu alaihi wasallama yayi gargadi ya ce idan ɗaya daga cikin Qur'anin da yake azumi ta kama ta kasance ranar da yake azumi to fala kada ya farfasa an halarta masa a daren azumi ya kusanci matarsa uhilla lakum laylatan siyamin rafasu ila nisaikum ba wannan rafas din Allah amma zala ya hana anan ba da matar da ba ta ka ba abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya hana kenan wala yaskhab kada ya kuskura ya bakanta ran wani ya zagi wani ya ci mutuncin wani ya saki harshensa sa akan mutane manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce kada yi wannan fa in sabahu ahadun aw idan wani ya zage shi ko ya nemi yayi fada da shi ya yaƙe shi in inni mur'un sa'im ya kafa masa kusa da cewa ni mutum ne wanda yake azumi kaga shi kenan wannan dalili ne da yake nuna mutumin da yake azumi yana cikin wata alfarma ta musamman da kada a kuskura a keta alfarmarsa don ka baka so a keta alfarmarka to ka kiyaye alfarmar kanka dan bayan da za a yi ka yi wani mummunar mu'amala ya taso maka kuma ka ce innimru sa'im ya fahimce ka bayan da za a yi ka zagi wani ya zo zai rama ka ce masa innimru sa'im ne mutum ne mai azumi ya fahimce ka ba zai taɓa fahimtar wannan yaran ba ina fata mun gane wannan saboda haka dole a kiyaye abu na shida mai azumi ya lazurci kiyaye sallah sallah a matsayinta na ibada ta biyu da Allah ta'ala ya gina addinin musulunci a kanta kuma ubangiji ta'ala ya sanya mata sharuɗa da wajibi shi yasa zaka ga sau da dama idan Allah ta'ala ya tashi umarni da yin sallah a cikin alkur'ani ko yake yaban waɗanda suke sallah to yana siffanta sallar da wato ainihin sallah ce wacce take tsayayya Allah ta'ala ya faɗa aya ta biyu da ke cikin suratul baqara allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah waɗanda suka kasance suna tsayi da sallah wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat tsayar da sallah dan a nuna maka girman sallah da kuma abubuwan da sai sun haɗu ne sallah take samuwa da inda kawai sallah ce da sunan sallah ai duk inda Allah ta'ala ya ambaci sallah da sunan sallah shi alqur'ani zargin ta yake ko zargin masu aikata sallah kawai yake saboda haka abinda Allah ta'ala yake bukata su ne almuqimuna sala waɗanda suke sallah ba waɗanda suke tsaye da sallah ba masallata ba in masallata ne Allah ya fa wailun lil musallin sai innal munafiqina yuqadi'una Allah wa huwa qadi'un wa idza qamu ila as qamu kusala kaga nan zargin su yake saboda haka iqamatu salatsai da sallah ake bukata babban abin da zai sa bawa ya tsaida sallah kuwa abu na farko shine masu alaiha dan adam ya dawwama cikin yin sallah din kada ya rage masa dauki ɗaiɗai. in ya ga dama ya yi in ya ga dama ya ki in yana cikin mutane idan shi shi kadai ne ya ki abu na biyu kiyaye ta akan lokacinta domin yin ta akan lokacinta wanda wani sharadi ne da Allah ta'ala ya wajabta mu mulai Allah ya ce inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta abu na uku yin ta a cikin jami'i yin ta tare da jama'ar musulmi dan ubangiji ta'ala ce warka'u ma'ar raki'in ma'iya din da ke cikin ma'ar raki'in malamai suka ce tufidul jami'iyat tana nuni a kan cewar wajibi ne sai dan adam ya tashi ya sallah din a cikin mutane saboda haka zaka ga wasu a kwanakin Ramadan suna wasa da sallah musamman yan kasuwa waɗanda a lokacin ake hada-hadar kasuwanci kwastomomi sun fi yawa a cikin Ramadan masu zuwa cefanin kayan azumi suna yawa masu zuwa cefanin kayan sallah suna da yawa saboda haka sai kaga mutum ya shagaltu da kasuwa bai sallar azhar ba bai la'asar ba sai can karshen rana kaga yana kokawa da yin sallah wannan baya daga cikin ladabin mai azumi saboda haka idan lokacin sallah yayi yi kokari a tashi a yi sallah samari sukan yi kokarin yin sallah a lokacin wata ramadan musamman idan ya zama sun sallar asubahi ne ana ce baka an ga wata ga masallacin sallar asuba ya fara cika saboda wai an zo a nemi rahama a wannan lokaci din na taɓa cin karo da wasu mutane a ƙasar Nijar waɗanda su kusan ma su ramadaniyun ake ce musu duk wata ibada da ka sani ba sa yi sai ramadan ya zo in kuma kaga mutum ya tsaya yana dagewa cikin ibada sai ya da shekara 40 ne hatta idza balaga akiddahu wa balaga 40 sana qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan farda wa ala walidayya wa an amala salihan farba in mutum ya cika shekara 40 ya hawar 40 to a lokacin su ake gani a masallaci amma samari matasa irin mu a in kaga sun dage da ibada da yin sallah da azumi da waye ko sai a cikin wata ramadan saboda kawai suna da tafa'ulin duk abin da suka roƙa a Ramadan Allah zai amsa ramadan ya wuce kuma ke. kai wannan kuskure abu na bakwai Shi ne ɗan adam duk lokacin da ya kai ƙarshen azuminsa ya yi ringa ƙoƙarin yin addu'a ya cika azuminsa da addu'a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya karantar da mu addu'o'i wato ainihin na wato ainihin shan ruwa a lokacin da ɗan adam wato ainihin ya idar da azuminsa ya kai azuminsa wannan kuma yana ƙarƙashin. Koyarwa da annabi sallallahu alaihi wasallama ya mana cewa dukkanin mai azumi yana da farin ciki guda biyu farin ciki na farko shine lokacin da zai sha ruwa da zarar an ce ai sha ruwa zaka ga dan adam yana murna yana jin daɗi ya kawo azumin sa to a lokacin lokaci ne na istijaba lokaci ne da Allah yake amsa addu'ar bawa sannan kuma farin ciki na biyu shine lokacin da zai haɗu da sa mai girma da kuka a yinin gobal kiyama ya bashi ladan wannan yin azumi da shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya wato ainihin sunanta mana yin addu'a a lokacin da za mu sha ruwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance kamar yadda aka samu sahabbansa suna yin addu'a a lokacin da za su sha ruwa suka ce Allahumma laka sumtu wa ala rizqika afṭartu ya Allah ta'ala wannan azumin dan kai muka yi shi kaga ikhlasin kenan sannan kuma da arzikinka muke karyawa mana duk abin da zaka karya da shi kana ji a ranka cewa arziki ne na ubangiji mai jima daukaka ba wai wani kwazon ka bane ya baka ba wai iya neman ka bane ba ba tsibin ka bane ba tanadin ka bane ba Allah ta'ala ne ya arzuta ka da wannan abu na takwas shine gaggauta buɗe baki ɗin yana daga cikin sunna da ladabi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar da mu shine bangarori guda biyu shi samur ana jinkirta shi buɗe baki kuma ana gaggauta shi da rama an samu sabon annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun kanci annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana jinkirta sahur har sai ya rage gwargwadon karatun aya 50 kafin kullowar alfijir sannan maza Allah yake yin sahur kaga wannan mubalaga ce wajen jinkirtawa ko haka shi kuma buɗe baki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana kakkauta buɗe baki da zarar an ce rana ta faɗi lokacin buɗe baki yi to yi ƙoƙari ka samu wani abu ka wulla a bakin ka don ka bambance kanka da wato ainihin a wannan azumi Don a tabbatar da cewa ka kai wannan azumi ɗin naka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya koyar da mu cewa idan lokacin buɗe baki yi dan adam ya samu abu wanda yake rafa abu wanda yake mai ɗanye-ɗanye ko da dabino ne wanda yake ɗanye-ɗanye ya ci idan bai samu ba to ya samu wanda yake mai tauri idan bai samu wannan ba to ko ruwa ne ka samu ka kwankwada kai buɗe baki da shi kada ka jira ka ce ai wani sai ce ai lokaci ya kore za mu maza in sallah na na zo in buɗe bakin a ka fara yin buɗe bakin ko kaka ne sannan sai ka je kai sallah wannan shine ladabin da addinin musulunci ya wato ainihin koyar da mu abu na tara na faɗe shi a cikin jawabi na ne abinda ake yin buɗe bakin da shi ko da da ruwa ne abu na goma na ƙarshe ne ana son mai azumi ya ringa yin asuwaki. ana son mai azumi ya ringa yin aswaki wannan yana daga cikin tambayoyin da galibi ake samu a ayyamu ramadan malam menene hukuncin yin brush a lokacin azumi babu laifi lokacin da kake cikin azumi mutakar ba za ka haɗe ruwan ba ka wanke bakinka ka kuma ya wato ainihin asuwaki hadisin da imam turmizi Allah ya kansa da rahama ya fitar da shi hadisin amir ibn rabi'a yake cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ma la ahsa yatawassal yatasawwaq wa huwa salih naga annabi sallallahu alaihi wa sallama adadin da ba zan iya kididdigewa ba ba na sau da dama ina ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama yana yin aswaki a lokacin da yake azumi saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana yin aswaki wato a lokacin da yake azumi sai dai wasu daga cikin malamai sun ce abinda aka fi so mu mustahabi ne mutum idan zai aswakin nan yayi shi da safi da yamma ya hakura da aswakin sai bayan ya sha ruwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cewa idza sun idza kuntum fasaku idan kuna azumi ko kuyi yi aswaki bil ghadati da safiya wala tasaku bil ashi kada ku azumi kada ku rinka aswaki da yamma fa inna fa innahu laysa min sa'imi wato ainihin سيبة شفتاه في العشي إلا كان نورا بين عينيه يوم القيامة nan sallallahu alaihi wasallam ya ce domin babu wani mai azumi wanda bakinsa zai zamanto ya bushe a lokacin da yake azumi da yamma bakin ya bushe alamun yana azumi face sai Allah ta'ala ya sanya wannan bushewar baki ya zama wani haske ne a tsakanin idansa a yinin gobe sannan kuma Allah ta'ala yana buƙatar halu wato wannan kanshin bakin mai azumi ba za mu ce toyin bakin mai azumi ba domin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambaci abin ne da kanshi kanshin bakin mai azumi ya fi miski kanshi a wajen ubangiji da ke ba dauka saboda kaga idan kana kai aswaki da yamma to zai zaman to wannan kanshin bakin ya ji ba ga ba su samu wannan ainihin abinda annabi sallallahu alaihi wasallama din ya faɗa ba waɗannan lalluba a gurguje su ne lalluba guda goma da na so mu isar da su a wannan zama mai albarka saboda haka abinda na faɗa daidai Allah ta'ala ka ba mu lada wanda muka yi da ko kuma harshe ubangiji ta'ala ya yi mana kamar yadda na faɗa tare da ni akwai malamai na waɗanda muke tare da su gasa yanzu kai tsaye zan miƙa abin magana da malami na farko shine Dr. Muhammad Rabi Umar Musa Rijal Lemo Hafizahullah wanda zai aliki daga baya kuma zan isar da abin magana zuwa ga ɗan uwa Malam Ahmad Abbas Hafizahullah wanda zai magana ta ƙarshe insha Allah sai bi ta tashi da wata mutum ya shiga aljanna din ta duka waɗannan gobobi kuma ya tabbata a cikin hadisi wannan Allah sallallahu alaihi sallama yake shara na al alkiyama akwai kofar da za a kira masu azumi akwai kofar da za a kira masu yawan sallah akwai kofar da za a kira masu sadaka akwai kofar da za a kira masu jihadi kowace kofa idan mutanen wannan kofar suka shiga sai a rufe sai jira bakar ce ya rasulullah shin akwai wanda za a kira ta dukkan waɗannan ƙofofin ba za Allah ya ce eh kuma ina sa ran kana cikin su ma'ana za a kira shi ta dukkan waɗannan ƙofofin to da haka zai iya wa mutum ya shiga ya nemi aljanna ta ƙofofi daban-daban wanda yana cikin hikimar da Allah ya koye mana ba lallai mu san wani aiki ne ya karɓi cikin ayyukanmu saboda me saboda mu tsananta lalibai da nema kada yawan shekaru ko yawan dadewa a duniya ko yawan yin abu kullum na ibada ya sanya mutum ya ce shi ya gaji ba zai ci gaba ba dan baka san wanne ne Allah ya karba ba wanda kuma Allah ya karba shi ne zaka samu lada a wurin Allah da shi koba ta farko a cikin watan Ramadan akwai koba ta tsarkake niyya ga Allah abinda ma ya fara da shi al-ikhlas wanda shine tushen ayyuka na ibada da aikin da ya rasa ikhlasi Allah baya karba komin yawansa komin ma'ana yadda mutum yake ganin ya kyautata shi matukar ba a yi shi dan Allah ba wannan aiki Allah baya karba duk kankantar aiki in akwai ikhlasi da tsarkake niyya sai kaga Allah ya karba kuma ya sanya mai albarka to daga cikin kofofin da za mu shiga aljanna da su a cikin wannan wata shine ikhlas saboda azumi shine ibadar da take koya mana tsarkake niyya ga Allah fiye da duk sauran ibadu shi yasa a hadisi wanda Imam Bukhari ya rawaito Allah yake cewa azumi na wani ni saka da shi daga cikin dalilan da malamai suka faɗa suka ce domin azumi hakikalin shi shine wanda ya imani da Allah domin akwai hanyoyi da dama da za a iya warware azumi amma za ga mutum ba zai warware ba saboda imanin shi da tsoron shi da Allah inda yana yi dan wani ne inda yana yi dan abada inda da yana yi dan aji to da zarar ya kebe zai iya lalata azumin ta hanyar ci ko ta hanyar sha ko ta hanyar biyan bukatarsa rashin waɗannan abubuwa duk da ya samu dama ya nuna yana yi ne dan neman yarda Allah to azumi yana koya mana ikhlasi da ikhlasi kuma ɗaya ne daga cikin manya-manyan gobobin da ake shiga aljanna abu da bi karatun alqur'ani watan ramadan wata ne na alqur'ani Allah ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal furqan sannan kamar yadda muka ji a cikin laccar da gabatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in ramadan ya zo mala'ika jibril yana tokar su dinga mudarasa alqur'ani manzo Allah yakan mala'ika jibril yakan so ka su dinga mudarasa alqur'ani wannan bi ta alqur'ani shine malamin ta ce ya nuna ashe watan ramadan wata ne da ake son mutum ya yawaita karatun alkur'ani yawaita karatun alkur'ani da kilawarsa ibada ce falma manzo Allah ya ga mana cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito cewa da harafi ne tana da kyakkyawa goma tana da lada goma wanda babu wani zance da yake da wannan sai zancen Allah madaukakin sarki to daga cikin kofofin da za mu shiga aljanna a cikin wannan wata ne a albarka akwai yawan karanta alqur'ani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake hayya ta uku sallar tarawih sallar qiyamul layl sallar tahajjud duka wannan sallar sallar suna ne duka wannan ne suna ne na abu daya ana kiran da sallar tarawih ko qiyamul layl ko tahajjud yin wannan sallah din a cikin ramadan abin da yakan sa mutum ya samu gafara a gurin Allah ya samu shiga aljanna manzo Allah ce man qama ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wanda ya cikin watan ramadan yana mai imani da Allah yana mai neman lada wajen Allah to za a gafarta mai abin da ya gabata na zunubansa da haka wannan ma wata kofa ce da mutum zai rike don ya samu aljanna a wurin Allah Da cikin kofofin alkhairin da suke cikin watan ramadan akwai ciyar da mai azumi bai wa mai azumi abin da zai buɗe baki manzo Allah yana ce mana duk wanda ya bai wa mai azumi abin buɗe baki to yana da ladan da azumi daya kaga kenan ashe kana iya yin kokari idan ka ga dama kullum ya zama kana azumi biyu ko kana azumi uku ko kana azumi hudu ko kana yin biyar gwargwadon iya waɗanda za ka ciyar ka ba su abin buɗe baki gwargwadon yadda za ka samu ladan azumin mutum ɗaya gashi kuma hadisi Allah yana cewa ne zan saka da azumi ma'ana in kai aikin lada kana da goma amma Allah ce azumi ban da shi ni zan bada lada ba wanda zai ce ba ga adadin abin da za a baka to kaga ashe in haka ne ba karama ko ba bace kuma abin da yanzu zaka ba mai buɗe baki mutum mai azumi buɗe baki da shi da yawa daga cikin mu ba zai gagare mu ba a kwanan a abincin gidansu kana iya ware kwano ɗaya ka ce wani ɗan nan da yake gadi a guri kaza ko wannan mai tire da a guri kaza ko wannan da yake abu kaza a guri kaza wanda yake mabukaci ko wannan da yake zuwa da ya zo daga wani gari ya zo nan ya nemi abin da zai ci iyalai shi koma to kullum an yi abinci a dinga zuba mai abin da zai buɗe baki da kayi wannan zaka dinga samun wannan lada ashe ba karamar koba bace daga cikin mai alkhairi abu na biyar yawan aikata alkhairi a cikin watan ramadan domin wata ne da ake daure shi da zo kamar yadda manzo Allah ya faɗa shi yasa alkhairi yake yawa sharri kuma yake karanta kamar yadda ya inganta a cikin hadisi idan watan ramadan ya kusanto sai mai kira ya kira ya ce ya ba baki alkhairi aqbil ina mai neman alkhairi to ka taho baga ga lokacin shi wa ya ba baki sharri yatsa ina mai neman sharri ka kai nisa ka tafi ba lokacin shi bane to da haka wannan ma wata kafa ce da za mu samu aljanna ta hanyar yawaita alkhairi cikin wannan wata mai albarka abu na shida daren lailatul qadr wanda Allah ya ce lailatul qadr khairun min alfi shahr ya ji watanni dubu wanda idan mutum ya dace da wannan dare ladan zai samu lada na irin ibada ta shekara ta watanni dubu da mutum ya wanda malamai na kinsa da shekara 80 da wani abu kaga ashe kofa ce babbar ta zuwa aljanna idan mutum ya dace da wannan dare yana ibada a hanya ta gaba addu'a yayin buɗe baki za Allah ya tabbatar mana ana karɓa addu'a yayin buɗe baki yayin da mutum ma'ana yake tsaye a cikin dare tsayuwar dare lokaci ne na karba addu'a to wannan duk yana faruwa a cikin watan ramadan wanda addu'a ɗaya ce daga cikin kofofin da za su kai mutum zuwa ga aljanna dan manzo Allah yana ce mana addu'a ko ibada ita addu'a ma ita ce ibada gaba daya dukkan ibada addu'a ce da haka idan mutum yana da irin wannan lokaci yana addu'a kila kalma za ta faɗa wata rana ka daga hannu bayan ka sha ruwa ko yayin da zaka sha ruwa ka ce Allah kai mun gafara kuma kai dace Allah ya karbi wannan karma shikenan idan Allah ya ba gafara ya yanta ka daga wuta ba kai ba wuta har abada kuma a kowane dare a cikin watan Ramadan da mai zo a hadisi a kowane dare akwai bayan da Allah yake yantawa daga wuta ma'anar yantawa daga wuta inda zaka shekara dubu a duniya wallahi ba za ka yi aikin da zaka shiga wuta ba in kuma kai sai Allah ya dace da kai ka tuba inna ta taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru Allah ya ce mana masu takawa da tsoron Allah in shi dan ya shafe su sai su kina Allah ma'ana idan Allah ya dace da bawa ko yayi aikin sabo Allah ba zai bashi akan wannan ba sai ya datar da shi ko dai ya tuba ko ya yi istighfari ko ya wata hasana kyakkyawa innal hasanati yuzhibna sayyi'at idan kai aiki mai kyau sai ya tafi da mummuna din ko Allah ya jarrabe shi da musiba ya tafi masa da wannan abu ko Allah ya sanya mu'mini shi mai addu'a bayan ya mutu Allah ya tafi mai da wannan abu ko Allah ya kalle shi da falalarsa da rahmarsa ya tafi mai da wannan abu wannan shine ma'anar Allah ya yanta bawa daga wuta ma'ana ba shi ba wuta har abada to a cikin Ramadan akan samu wannan daga cikin kofofin alkhairi a cikin wannan wata da akwai sahur da malam ya ambata mana wa zalati tasahharu fa inna fi suhuri baraka ku dinga sahur akwai albarka a ciki menene albarka ƙarin samun alkhairi shi ne abin da ake kira albarka ba za ka samu wannan ba sai in kana tsaho shi yasa kamar yadda da ya jan hankalinmu ko da ruwa ne in ba ka iya cin abinci yana cutar da kai ba za Allah ce ko ruwa ne kaɗan ba haka da haka kada mutum ya bari lokacin sahur ya wuce ba tare da ya sanya wani a bakinsa wani abu a bakinsa ba dan ya samu wannan alkhairi din sannan abu na tara daga cikin kofofin alkhairi a cikin wannan wata ɗin ke kafi itikafi wanda yawanci ana yin shi a cikin Ramadan duk da ya halatta yin yi shi a kowane wata amma manzo Allah yana yin shi a goma karshe na Ramadan shine abinda da manzo Allah ya tabbata kai har ya bar duniya wanda wannan ba karama ba bace ta zuwa aljanna dan mutum yakan yanke alaka shi da duniya ya sada kanshi da Allah madaukakin sarki sai da cewa eh kitabi a wannan zamani a wannan lokaci yana buƙatar jan hankali da fadakarwa domin yadda rayuwar mu ta cika da wasu abubuwa masu shagaltarwa dole wanda zai yi tikafi sai ya koma ya kalli ma'ana eh kitabi da irin yadda manzo Allah yake yi shi da yadda malamai su suran yadda manzo Allah yake yi dan ya zama ya samu kyakkyawan lada cikin eh kitabi in baka sami a masallatan juma'a ba sun cika ko kuma sun maka nisa ko ba zai yi ba ko da masallaci irin wannan ne kana yin itikafi game da wasu malamai ma'ana suka ambata sai dai abin da masallacin juma'a saboda in juma'a ta gito ba sai ka fita ka je masallaci ka dawo ba amma in babu ya zama ya cika sai inda ka je a ce ai an rufe adadi adadi ya kare sai ka zo irin na kamsu salawat masallacin da ba a juma'a ya halatta kai itikafi a cikin wannan masallaci kamar yadda malamai suka yi bayani mafi cikar itikafi shine wanda aka yi shi a masallacin Ka'aba sai wanda aka yi a masallacin Annabi ko masallacin Baitul Aqsa ma'ana masallacin Qudus waɗannan wurare guda uku waɗannan masallaci guda uku sune mafiya kyan wurin da za a yi itikafi ga wanda bai samu dama ba idan yayi a sauran masallatai yayi kamar yadda Allah ya ce wala hunna wa antum aakifuna fil masajid Malamin ka ce duka masallatai sun shiga ciki hanya ta goma a cikin wannan wata bai albarka da mutum zai samu aljanna da ita shine abin da muke a ƙarshen azumi na zakarfin da kai kamar yadda manzo Allah ya kira ta tuhratan lisa'i tana tsarkake mai azumi tana tsarkake shi daga abin da yi na ba daidai ba idan ya bada wannan zakka sai Allah tsarkake shi da wannan abin da ya bayar wannan kaɗan kenan daga cikin kofofin da suke na alkhairi a cikin wannan wata mai albarka ubangiji Allah madaukakin sarki ya dace da mu ya sanya mu cikin waɗanda zai yanta daga wuta a cikin wannan wata mai albarka ubangiji ka raya mu kai ramadan ka ba mu ikon azumta shi ya Allah idan mun azumta ya zam Allah karɓi wannan azumi da zamu yi Allah ka yaje mana kurakuran mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Allah ya saka ka sai a rubuce abu na shi shine jawabin dan uwa malam Ahmad Abbas wanda na gaya muku a farkon fara karatu na ɗaya ne daga cikin manyan malamanmu wanda shi abin da ya fi shahara da shi shine harka ta musuluntar da babu shi sa za ka ga ko abin da muka fi iyayewa a lokacin wata ramadan shine tafiya gabatar da tafsirin alƙur'ani a wurare da dama shi kuma abin da ke iyawa shine gabatar da daurori da maguzawa da suka musulunta daga bayan karfar sallah ya zuwa da kowa a garuruwa daban-daban da suke zuwa suna musulantar da su kuma koyar da su addini koyar da su zamantakewa da yin training ko wasu a cikin akwai da su addini din ta yadda wato ainihin su za su ci gaba da rike wannan kan ko wannan yana daga cikin ayyukansa da ya shahara a kai muna roƙon ubangiji da jima ɗaukaka ya ƙara ƙarfafar gwiwarsa da mu gaba da dan da za mu shiga wajen nan ya ja kunne na akan baya so a ambaci adadin mutanen da suke a kasa waɗanda suka musulunta ta hannunsa bada ya ce ya bada da damar ku da abu adadin ku za ku sha mamaki kwarai da gaske kuma za ku taya shi gode wa Allah akan cewa ta dalilin sa an samu wannan adadi saboda saba ganin wata da'iya ko kungiya mai zaman kanta da take da adadin waɗanda su musulunta a nan samu samu adadin ya wuce iya ɗauke tunani ɗari ne dubu ne ya wuce fiye da wannan tunani ba muna da ubangiji ta ala ya saka masa sai ya ƙara tabbatar da mu da shi da gangan wannan da ci al'amar da sama أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nan duba hannuna sun gama rufe ko wani abu da ya wata illa Allah ya tarike ni na zo ne da sami istifada ga abin da su hannun nawa su kai da shi ila da shi da fadilar doktor muhammad a cikin abubuwan da akwai abu da sun faɗe amma a muhimmanci kwarai kaɗai ne ke a fito da muhimmanci a Ayahnya sama kali setiap hari Jadi Kalau buat dalam kepada Kita mengharapkan Masa menyebab Anak dia sama Masa ini Saya nak berkata Kerana Anggaran lada Pemerintah Allah Subhanahu wa ta'ala Ikit Fiyah dan adam cewa dukkanin aikinsa nasu ne sai azumi azumi a Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala shi ne ya safaya da shi akwai kwatankwatan wannan shaida abin da ya shafi hakuri da Allah subhanahu wa ta'ala shi ya kuɗa ne ke da innama yuwaffa sabiruna ajrahum bi ghairi hisab cewa su masu hakuri su kadai ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cika yake cika musu ladan su wannan da lissafi ba shi yake cikawa wato ba bayarwa yake ba cika cikawa yake yana cika musu ladan su da zai lissa ta haka misala da haƙuri yana da matuƙar muhimmanci ba ga azumi kare ba ga dukkanin ibadoji da zamantakewa ba ba ne da ah, haƙuri ba ya shiga ina Allah ta'ala ya albarka cikin rayuwar da ya ba mu na ilimi ya da aka yi na ayyuka alkhairi a cikin zuriyar Allah subhanahu wa ta'ala wa bila'i da fiqh wa so Allah ta'ala ya saka da da jima kuma ya mayar da mu gaba da gida lafiya muna kara godiya da waɗannan manyan baki musamman da suwa Muhammadu yau ne shigo